الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bukata ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci da amincewa yin wani tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai kafin su ce daga karatun littafin raka izun fi tarbiyyatil abna ya a sheikh abdulrazak ibn abdulmuhsin al-badr hafizahullahu ta'ala shafin gobe ni ci man gan mimiyar na shi da muhimmancin sarawin ya zace Allah yadda ba tarbiya ya yi gishe wani gayi ikhtiyarul asma'i tayyiba ta zo ta sunna wangi lawlaw ya ji shi na min al'umur allati tu'inu fi tarbiyati shi ne yan lamari na shi jin za ta yi muku a cikin tarbiya ya ji bishe wani a tarbiya ta a tarbiya ci magaje wangi na an ya tara liwali da yamanci guba ba ba ba da ne allah fi sala don bi auladihi ma ya ijaji ala asmal hasanatu tayyiba sunna wangihi allati tarbituhum bi ta'ati llahi subhanahu wa ta'ala sunna naji ungaji ji lagu ungaji lafi da ibada jin ya ce na ka an tusanniyahu ke man cuyi bis gigan abdullah man ce gagan allati tarbituhum bi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala sunna na ji unga giji lagu gangani ko unga giji la simbe emilatu sokwe na ka an tusanniyahu ya ayi sunna ji ga Abdullah wa Abdurrahman wa Muhammad wa Salihan ya ayi ga Abdullah ko Abdurrahman na ko muhammad ko salihuna ko wa nahwu hadhihi al-asma al-hasana da sunna wangi wangi ne dake yiri na jina yi ga fatima aisha khadija ubaidullah malik anas amina ngole bata waji cewa jayu allati tudhakkiruhu bi irtibatihi bis salah na sunnan najwa laji cikin gangani da kirki wai wal ibada gangani da ibada jiya sakwai wa bi ma yuhmada alai gangani da to yana nga kirki ne daga lo nga yabo nan sai ya kunu fi dalika ta'asirun alaihi raliba na na ci ma wage tasiri ya ji wa kama qila kai min aja gali kulli rajulin min ismihi nasib gabajin dondo ko zan e dondo wajin din rabo ya sunnun ko ebogo gbani sunna za dede yungu ala sunna za dede ayaja tafi wa bi lo lo sunna ji shoga sunna ya shirauna ko amana ko karuna ko namrud da sarfin wale sunna za dede ji nan ko ko ga ki sunna ga sunna ya abu jahal wale su na zaɗi da shi na ungo wala su na zaɗi da shi ya ja ko daidai ma wale ga sunna na gaya lawu ga ya zai ibada yin yanda ci na ji ce ca na ungo ala su na wuce ya ja a yi zaga abdul shamsa a yi zaga abdul kamara a yi zaga abdul uzza ko a yi zaga abdul husaini ko abdul hassan ko abdul ka'abati ko abdul nabi wale ga sunan na ji mun ji daidai kuyo ko sunna na majide da ne zabe ya sunna wuce bai fi da bu alawa je ba ai boy da sunna ji da bane ji bi sallallahu alaihi wa sallam je ba ne wa saha an annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ta ji daga ba bi sallallahu alaihi wa sallam mo ga inna ahabba asma'ikum ila allah lilli min sunna sunna na ba su ko ganin rayu abdullahi wa abdurrahman abdullahi gangani be abdurrahman ya wa min almunasib man ga mina yana make jin dacewa bonna wannan an yi bayyana liwalidu waladihi ma'ana ismihi yamanci mula bayanin jin ya yi kima na sunan waje kawai hadal ism mahbuba lillahi jalla wa ala bai bayani ya ci ga sunan na nuno na sakwai wani fa masalan ya ba misali in kana ismuhu abdullah sun ne gina gaya abdullahi ta kullum wa gogan anta abdullah abdun lillah waye wuji waye waye sako Allah zai halakaka Allah halakaka ya ci na jihali wa aujadaka umma wala bi adan yi wani wa na'ama alaika biya zai ni'amil kasira umani majijiya wa sarawina yawa lafiya yawa gi yawa fi yawa aminci wa lafiyar musulmi yawa tufuwa fan ko yawe jini majiyawe allati wallati tastalzimu minka an takuna shakiran wa muti allahu na wa laban ya wallawa fi shakiran da na je ba soko wa mutu an wa masu ke ba soko launa wa nahwa zal kalam da yana dide ganne ne misali ba ne gashi suna wa fatima laifi da bayan manci shi fanda ci mutum mai wagan na yau labari ya cinye zai fatima to wanda ya labe ya cinye na na fatima falaluji zai babuna zai yi nuna ya ci kirki na julona zai yi buna zai yi nun zai yi buna zai shi na ina ne ya gi na gbani wa diyar ya wace yi gan fatima amma ga wale fatima na na wadda su ku wace yan ji gani ga zane fati zane su zane ya na yi duhun na nan ko eji gi shi shi suna waye aisha wato shi ke wa bayan ji sallana na aisha dana an yajin an zababu da nan dana da na an ayi yi bushara bi aljanna an ni da ilimi an ni fe gori waya shigo an ni a fe da waya ilimi biyo an ni uji kazo an uji kazo an ni uji kazo wale gan to gin na suku wale gan ka ga ba zan role model uji zai zanen wa chili tv bana wa fe da fa role model wa in na ne za ka zan ga wuya ba go za irin wucin zan wa ga mun hujo amma shi to wa yana kima ziza na ji fiye su na irin na ki contribution na shi ma jigun addinin musulunci wani adana su wa labaru na inda yau labarin yanzu ya ce bolu na labarin da ya ci fimu na labarin yanzu ya koni na labarin da ya ji rosling na labarin yanzu ya labari na labarin ya newscaster shi first world war second world war wanda na zai libe ne gama yau labari ciwo na wale na jin dacewa wallahu ana. Ejin da ciwo so mai dambu yamman caje latu suna suka shi ga shi ta ca a sun naje ba indoro majama baba ya abdullahi baba wuyi gan abdullahi wadda abele wọn kaba wọn kaba shempajo from today <laughs> don't call me abdullahi my name is risky adiga jiga risky sai jiga ya wani ɗan da dai nan ko jiga ne ako inda mm. ci babawo bàbá wo ìgá abdulrahman ní ọjọ́ ìgbà ni ọkọ ǹjẹ́ abẹ́sì ìgbẹ́ tuntun wọn kaba kíọ wọn kaba wọn ṣe ń kaba kíláàsì ìjọ̀gbọ́n ló ti takada yìí from today don't call me abdulrahman call me colors ọjọ́ àbẹ́rẹ́ mi ọ̀gá dàtọ̀ bá ká ọgá ìgá abdulrahman ajígá ni wọ́n zẹ́wọ̀ ẹ̀gán sọ ọgá ìgá colors. alẹ́ gẹ́gẹ́ ní kí ọbí sàlẹ́sùmùtì fòsókù bá dẹ̀ ní ìmáàmù. an race masu ku baba wutu sun nan da cikin mamman wutu sun nan da ce wanda a yanzu jeje ne jeje na tsawo ya ra'ayi na ki ma na ya kala an gadi to ma na ma da an na dai la saka tashin wuce le fi mu ya kuce na koyi na a wasu gama da jikin gawa gan wuje wuce shi wuce ya na yi igboro mini yana da muhimmanci sarauni egici lagu sunan al'adulu adalci ce inna min ar-rakaiz al fi tarbiyati al-abna lalle min yana ji mini kan gari nan wacce da kagbe ya ce tarbiyyar gijo na al'adla bainahum yammanci adalci tsakanin abu walbu da anil jauri ya zamu tsiya gangani bai egun zalunci jin ko walhif gangani bai ya zuga dan shema mana bi na kuci wa zulm da zalunci go ke yi to so wale a jauru ya zulu gugan ko ya zulu jin gugan walhif ya zuga dan shema ma'ana ya zuga jin tukar wagun wagon jinama wa zulm ya zuji zalunci na mai gombai da suku tsakani ya yi ojo ga ci abi na kuma ga jan zalunci ne fa innal aba ibu da ka baba bai na abu na abna'ihi kaga mu ji adalci tsakani ya yi ojo ba wa aujada bainahumul adawata rashin adalci na yamanci na suku walugu ya ji jafe na dojibo wata hasuda amma fe jin jasada wata baguda amma sai dai nan voya doji dẹ́gbọ́n wa amma in harafa alad na hun yammanci gaji kokaro ce jaharar shi tsakanin abu ka na zalika na na nagafi mina zami asbabi ta wa da min sababin ci ko da a ta fe de boya da shi wa a ta fe kauna da shi wa dirrihim nahu amma ta fe gina shi ja fi sahih bukhari bai da sahih bukhari an nu'man ibn bashir da ban nu'man ibn bashir radiyallahu an anna abahu nahalahu ardan ga babawun lakin do ta tware yawo wa anna walidatahu kuma nayan nayan nu'man ibn bashir ma talabat min abihi an yushhida rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhalik in wabe babawun ko gan annabi wujin riyan yari a wancan nan kana sallan ban ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ka kunu da ba annabi na annabi ta na a taita sa'ira wala bika misla haza kin yi rinna na wala numa ibn bashir na in ba wunga wala ya ji wa na shike na faqala la wunga faqala annabi sallallahu alaihi wasallam ga fattaqullah da sunna soko ya tsasa ko wa'adilu baina auladikum mai jan adalci tsakanin ya je jo wa fi riwayatin riwayar maza la ashhadu ala jawri na jiri etiyan zalunci ba wa fi riwayatin inda muslim riwayar ci mai ba ma muslimu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ga annabi agunga ayyasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa' wọn mafiwe egin na jasa di bolobolo abe ba ọbẹ ni pata agade zana ọba na mọ kún afele omuli ọba na mọ kala bala nga iya wọn ga egin ni pata bolobolo kala ni bi wato fala wọ́n wọ́n bolobolo na fahaza ta haziru min alhaifi wa zulm bain al'aulad na na yan wunin wuyo daga binan kunci ko zalunci tsakanin gijo wa bayanun lima yi warisuhu min al'ukuki da bayani ya an ne na wabe jinde ko na wabe gigunya min al'ukuki ya fi ya kiyamanci wa da milbir ya ma da bolo-bolo da bayan manca wata kafi'i eji a aga aba dodoji wata ha juri a masu eji jira dodoji bai na ikuwa tsakanin eji jona yana wai ga wani bani baba a shishi ga ji gani ako inda shi ga a ah, zakarzan waga hajjiri baba miyo ko ji gani ako mota nu dena wayu emin da shi nutuci ban da ci wani ga wata da ya ga biyar sun ga baban wulayo hmm? zai ji kenan wa mawa kashin wuli wa ma wa mawa wa ya ga mm. ya da ana kaga waya in yi wuce ma wa le kya ji faro a ga aca nan wadiya zanen wannan ya da hannun amma ga nan wadiya yu ma da ji alheriya wasu babba na maga bi tuwa tu ganji wa le zane dai ya da hannun ga tuntun wa lo kenan tuwa a ga a ya bugu a ya jiki a wale gan na ya tashi hankali wa jiki wasu ani da wani wake shi shi ya gin wuce make jin nan ni ma su kun wani abin mai ke sun sho ba ko ga waye boyan ya gin wuce ga mana na ga taqullaha wa adilu baina auladikum amma gbanin nan wadda gishi zaini in ki ya goyi ga gube da waya dina kuna ya da gutsun zaini mai giya wuta da wa yadi na kuna yadi wuki yadi guba ga gafi misali dole shin a ga yadi wutu na wala ya nusa to nan ga ya ta wannan mu a. ne da yiri ni ga to sho ko e mu yadi wutu to a yadi wutu ya wani wani to yadi wuta kuna yadi wuta ya wani adalci ga jiki anin nga da wani amma wa ga shi bayanin nan wuto wabe da gin doci na batan doci alona wa wando asibiti na sukun ga batan wucin waje 80,000 wa shawaji kiyo wace wala da asibiti da daya in ga zane ke da ibe lafiye zane ke na abe ga babba na dewa 80,000 wadda za ka zana 90,000 ya yi ci a yi ma in so ku gaya so bai batun amma zane ga be tan na de so ku ji hmm? ta shi kenan ko ya ji ganewa eh. ba na ya amma ba ne yammanci abin su ya ke eji gimi jimi ya kpata furita zandoro mini ebe ondo na iza shi kufi tube na ndị ga iza shi kufi tube ne mai a cikin na ndị ga gaji kokari in ci aku baba ta shi a gaga baba ya boza wuce ga kiyo na ji kuma a adalci guji daga furi daga cabon ca furi handi a wata zandoro doji kokarin biyu ko ji gane ako wallawa ala man ga mine na da muhimmanci sarau ya zaca ke laye da bayan tarbiyya ya gijo na arifku wa rahma yagu ganganin da ya bi ma'ana tosayi wa min raqa'iz tarbiyati al-abna nini energy yugbo ko chiko eza ci ma lagwasun ya ci tarbiya yin gijo na arifku wa lutfu bihi ya zoje tosayi da ya gun da gishi wa mu'amalatuhum bir rahmati wal ihsan wa mojin bolo mu'amala lo ba ya gun gangani be bolo e. walhazar hazar wal bu'du anil gilzati ya zamu tuya a na nazahu da zafi wa shidda da tsanani wal jafa'i nan da ya zuci wadi awwa imani wa ma'awar ramin wato yan naji daidai fa inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana ya bane yagu da tosayi wani dan lamari ba sai lamarin shiga ta zo wala yunza'u min shay'in illa shana amma a waye gobe rame da tosai in eh, ba sai wucin ga ami kwayo wa zai rahmatu wa ya gunna da tosayi ne ya jibu an tabda ma'al auladi waji wajibi na ya gunga tosayi ne ga ca da gishi munzu sirrarihim tun a yi babban gine wani o mace a zufarihim da kaku na jin yaje yi da yana mana tun da kaku na jakan gina goyon waje boyoyi ko laisa na man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana idan e da mini ba zanen wani musai cewa mai da ya jakan giyana tun da kaku na jakan gina goyon waje bolo lobu abuna e na daga inda la kataba lisana ala kulli shi sai bolo bolo katatiyan yin dondo tun da ka kunu yi jakan gina ngwayin baba biyan ne a de lokaci ya eji na lokaci nan ga a shi a fe can har kawuli a fe baza duniya a fe warayu a fe cinye gbata egina fili gan yammanci na jin dena na adihiyo a de tosayi de boye de yegun yawon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen fe jujurin da hassan da husaini annabi gelo masalaci kallon shi wani lalo umma matu bintu zainab ya gin zagin annabi ya gin zagin annabi sa sallan mu yo ya gin annabi yo annabi gelo masalaci da cani da to jima ne mai lula kun ji gwamnati ci bare rama kan da cani annabi da fe ji ba hassan ko ni ma fe da san den da ta ga da san ani ki age da san ani ki annabi ga cin baro an da ji ke wa da Allah ebo kibo ebo yegun annabi da fe ba duwa ya to gije kan giji ko mahmud ibn rabi'a zakan yiwo kun shi buru ya ne sa sallamu ane sa sallamu ga no to fun sun ane ti fe tun sun wani fe dike wani fe mutun wale gan bata wanne jala majiyoyin kirki bo be sai da yagun da sauransu ne ga gelo bayan da zakan gina ana mun goyin ke ki wani suku min da rayuwa zakan gibu don wuzuzu anas ibn malik annabi sa sallam gutu tukan wacin wa daya ko ma fi da jikiyo ma fi da zozu nga da zozo be zuku wace annabi ga mi to annabi ga anas ala ta zabi za mantuk annasu alu bani mi to nan ga ya rasulullahi aka nan mi alo saribi wani annabi majikiyo annabi majifushi wa ci kashin ya bandoro ba wa le ga yi gunna bi to sayin ne e giga ga baba un yebo un nawo ma yebo un kayo tuntotun wa da ya bani wa wa gajiyar gangani biyan wuya wani gana ko amma wa ne ga doka kaji ke da wani ke gwamnan egboye na ebo ke da agboye ciji e ke bele ko ba ofe beji dede wa ce habit body develop wa ce film sakpajin cile wọn ce yawuru orujin zabe yin ofe ke wiyayin fe cin lemon yan na jin daidai wa tambi wa tastamiru ma'ahum gabo ya to sai da raman nema sai ci gaba gangan jani sai na sababun ne kurbil abna'i ga sababi yo na jiki na na laugan ya ji shiga tsabanin aba'ihim yamanci aji na wa mahabbatihim lahum amma dabo ya da kawai yana wa ma'awujin zazal kurb wa zai mahabba pamba da tsamba irin e ne pamba da boye irin e ne ya suhulu abu abna'i lil khair nga izi neemancin wa ya koya alkhairi e wuji shi na wa tatayassaru nasihatu nasiha na mai giga na mai manci ga gan wajigi na sukun wajigi wa fan wa kana tijabatu wa qubuluhum la qubuluhum laha ta gishi mago wa kaza a a ga ko istijabatuhum amma layya ladan yi neman cayayya ko nasiya na jana wa kabulihim amma ke lago laha na jana ga izi ya bane zane ga ya kau ga shawara wa fil ya gbọ́n bugasa ka za a ji mi ya bugo ya na tsawa ga gana gudi kiyo hmm, goji da wani amma ya zashi shi wani ya ya wani bazadowa ya wani jiwa hankali shan wani da ya wanda to sai ya waya ka kun ga ya cin bicin do cikin da suku mu ci ga mu sai ga wa da ji wa gyara gan cewa wa ga ka kun mi sai da difficulty ba wala kaza kaza na babu ogun wa kasta sabati nusus ga nasi da sarun min sunnati nabi daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bi bayani hadhihi rakiza na jin bayani etiyan kila wuci kwanno na ko فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي يعني على رواية دي النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يسنكو الحسن بن علي وتفي بو في كيسوكو والأقرأ بن حابس رضي الله عنه جالس عنده صحابي نجا أقرأ بن الحابس بن حابس هنا وشيتا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من إن لعشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا wuje gishi har raguwo la ta baki su yanda ni min abula fa nazara ilayhi rasulullah annabi sa sallan ci cewa wa kana ne ga man la yarham la yurham da eh, ne da ya gwana a da ya gwayawa wa zan da ta shingan wani lagi zakan ya a ta shingan gaskiya ne sun daga zakan yi nan gobe la ba da jibori kwenwi daga e mazo ne ga annabi lagi zakan yi tashi eh jito bo ri mu lato nu wala dike lato nu wala ame be fi fi yi tiwa wa ba duwa ya wa ba albarka ya wa goto gi zakan yi ga mu Allah subhanahu fa sallimu alaihi ame be goto gi zakan yi ga wani fa ja sallama kan doci annabi sallallahu alaihi wasallam wajib da ta sallah ya e gige tigi anabe da da sallah jizo ya goye gina sai bai disturb ya to numa kan da ni a sallah mai dan sallah wanda to jada ko Hassan ko sai wala ajiye wala gunta ne yuzu zuma wanda ne ma ko tudu a ani ma da beta su ga ci alabi ta beti ba ta mu je ndo yagu rama to sayi boye kauna da sauransu وعن أم المؤمنين نبان نيمو من جو عائشة رضي الله عنها نبان عائشة سكوجي دائر بين قالت جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نبا لاري بس وندو تشي با نبي ونشيغا أتوك ونشيغا تقبلون الصبيان anabi mba yake su giza kan gishi fama nuqabbiluhum yide yake su giza kan gija fa qala an-nabiy wa nabi sallallahu alaihi wasallam ga wa amliku laka an naza Allahu min qalbika rahma aw amliku laka ni da an wayawe an naza Allah min qalbika rahma so kwaye wato ani da me lega so kwaye gumbe to sai wace ne gbo ne ce ke su zakan gida sayyidina Umar hmm tun cha a sayyidina Umar ga shi majalisa annabi wani lobe gini na Abdullah eh, Abdullah Umar ga annabi lobe ya faci bai da ba na yashi gina ne wuce yayin da mina shajar shajaratun da suka tuwara kuwa wai na a matsalolin mu'min fa haddisu ni mahiya shi ban wace da bana wara wani shi ne wani maya nan ya mi labarin ya ci baki ce wucin fawa ka an nasu fi shajarin bawa da ya zaci ga zaɗi zaci fe tusun na yan cigbayan gwanta shi da cigbayan kusuri ibnu umar ga waka fi nafsi anna nahla amma yana ga da gwan gwana ga na cigbayan gambina yau amma sai na bakar shi nan in gaga umaru shi nan in gaga zakaza shi nan in gaga abdullahi umar shi jike wace su so a ne sai jigan yin na nakla ne gan shi gwadon bi ne abdullahi umar tumi gan ci na suku wace ga babu gan umar kakuna hmm, ne gbe ga wace da nafa waka fi kalbi anna nakla yana bi da gbon gbonin fefi digan cigbayan gambi ne sai ah, eh? na marga tu an ka kunta da eh ne to bon ne babban nan wunde shi aga ga ji wunde shi ngo le daraja to yawun don to afi fa alhamdulillah ani ba duwa ji ngo le nga tan mu kwale ga ka baba de to sai de yegun e de close ne fi de gian e ja ah, feel comfortable to enu fe feel ba ga no chu gaba ko ji ko so insha Allah ta'ala zakatu ji ba bole na ba ne ga ji daidai na sai ta aladuya ba ne ga ci biki na sai cufa gani biyu wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk